masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na labarun matasa. Ni a Arimi tare da Gora ta Fantastic Fanta Shamsu. Ya kike Gora kin tashi lafiya? Lafiya kalo Gora a shirye ma nake dan tarban satin nan. Yau da me kika zo muna? Haka ne Gora a jihar Agadez matasa masu noman albasa suna buƙatar tallafi don haɓaka abubuwan da suke nomawa. Wani tsohon direban kabu-kabu na taimakawa dillallai na cajin wayoyin hannu a ƙarshe ɓangaren wasanni. motsa jiki A kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarin a jihar Agadas masu aikin garka na neman tallafi don bunƙasar da noman su na albasa. Haka ne gora kum don cimma burin su kungiyar matasan sun yarda su ba da gudunmuwar kashi biyar daga cikin ɗari na kuɗaɗen da aka nema kuma sun nemi abokin tarayya wanda ya yarda ya tallafa musu. Ga rahoton nasu. Su goma sha tara suke matasa masu aikin garake da suka amfana da tallafin kumusan kayan aikin lambu da jimilar kuɗin ya kai miliyan goma da jika tara na kuɗin sefa. An bani shara, jeki, motofan, mashin, tina, burwota, felu, ratu. Dama ina aikin garka. Kenan na samu wanga tallafi ina so in samu in bankasa noma. Damu da wahala aka aiki amma gaskiya mun da aiki sosai kuma za mu tallafa ma ma na kusa da mu. Ali Sa'adu mai taimakawa reshen furojen cibiyoyin tallafawa karkara. Mun tura rakunin farko na mutane goma sha tara da suka fito daga da'irar da baga ganin rashin karfi ga matasa ƙasa suna ba da kashi biyar ne cikin ɗari shi kuma projan ya biya kashi arba'in da biyar cikin ɗari bayan kaka ne ake mayarwa sannan akwai yiwuwar ga masu aikin su samu tallafi a karo na biyu takardun bukatun samun tallafi tara da shida aka ƙididdige da ke kan hanyar a zuba musu jari gora kai hare-hare a cikin tasi dai na ta kamari sata fyaɗe kama karya da fashi da makami da dama ma sun wakana kuma game da wannan al'amarin gora matasa suka ce da mutane da su hattara sosai fiye da kowane lokaci bari mu saurari rahoton sannu a hankali jita-jita na yawa game da abubuwan asha da ke faruwa a cikin taksi direbobi ko kuma abokan aikin su na tafka wannan ta'asa ana kaiwa mutane hari ta hanyoyi daban-daban amadu bube ego sakataren kungiyar direbobin taksi tuni sun fara ɗaukar wasu matakai don yaƙi da wannan al'amari da ke bata suna aikin taksi. abubuwan da ya kamata jama'a su yi la'akari da shi shine su bincika lambar taksi su sa a cikin wace mota ce suka shiga saboda akwai taksin da suke yawo ba su da ma lamba a wajen meri ne ya kamata su bincika takardu da kyau kafin a bayar da takardun izinin yin taksi kullum muna jan hankulan jama'a a binciki halayyar mutum takwana Khadija wata ɗaliba ce da ke ajin terminal tare da darussan tilawa na murici ya sa dole sai ta shiga taksi amma duk da haka ba ta ɓoye fargabarta. Eh taxi ke jira. A wannan lokacin dai ina tsoro wanga yar idizinavel. dole ka ji tsoron shiga taxi. Saboda yanzu yayin gada ake swata ko a tsere da kai. In za shiga taxi to tun da dare ne ni da gora ta sai ta ɗauki lamba plak A da numero de portier in sai ta turo min Ko da na ɓace. <laughs> Mataki da sauran al'umma ya kamata su ɗauka da muhimmanci domin kare kansu daga waɗannan abubuwan tashin hankali. Allah ya kyauta. Sallallayya na gaba gabatarwa a gaya matasa masu sayar da ciyawa suna cikin taka su gora kuma da dubunnan mutane a kansu. Ai gora sai ma kin shi a cikin wannan rahoton wanda fadal Alu ya shirya mana. jama'a na tururuwa a wuraren sayar da cawa da sauran abincin dabbobi. Masaya na zuwa daga kowane bangare domin samun abin da za su ciyar da dabbobinsu. Tattalin dai kowa yana zuwa sayan cawa, ba wanda baya zawa saya, mutane suna da yawa. Cawar da ake saidawa ana yanko ta ne a cikin daji na kewaye. Muna tara cawar ne sai mu kira 'yan kabu-kabu su zo su ɗauka mana a nan cikin daji. Wani karon suna ɗauka mana 120 wani karon kuma dala 100. lokacin isha muna samun iyakan cinikin mu kwarai kwarai farashin wannan cawa ya danganta da ingancinta da kuma dabbar da ake kiwo Amaricin yau gora tarihin wa za mu shi. Yau ita ce ranar kasuwar ballayya yara gora wacce ke da nisan kilomita takwas arewa maso gabas gabascin Yamai. To, menene wannan juye-juyen kuma gora? Ke da daɗi na da ke sauri ke da ke. A can wani tsohon matukin kabu-kabu ke taimakawa dillallai cajin wayoyin hannu. Kina magana ne kan Abdulrazak Adamu. Kwarai kuwa sai mu saurari tarihin sa da Habibu Garba ya haɗa mana. Mai shekaru talatin da biyu Abdulrazak Adamu na sana'ar kabu-kabu aikin da ke tashe a birnin Balayara sana'ar da a yau aka hana cikin wannan yanki dalilin matsalar tsaro amma Abdulrazak bai tsaya hannu sake ba ko zaman kashe wando ya yi suna a birnin Balayara musamman ma a ranakun Lahadi cewa da ranar kasuwa lamarin da ya ba bashi damar cajin batura wayoyin salula na 'yan kasuwan gundumar Balayara. Wannan aiki idan kana son kawo salula caji dala 20 muke karba sai mu baka tikiti ko kowace irin salula dala 20 ne in ban da manyan salula da muke karɓar dala 30 wasu na wuni ba su cika ba a ranar kasuwa ina iya samun cajin salula 200 su kuma batir suna kai 250 abokan cinikiyar sana kiran sa da irfa baka wato mai cetonmu da harshen zabarmanci mu saurare altine Allah ya laifin ba a cikin aikinsa saboda ni da na saba na kawo a wurin shi ko baya na ina ajewa ne na tafiya na ban da matsala da shi ba ni kadai ba ne duka waɗanda suka saba da aikin sa ba ma tafiya a wani waje. Wannan aiki na buƙatar sa hankali sosai a cewar sa. Wani ko bai kawo caji ba idan ya tsinci tikiti yana iya zawa ya ce ya kawo caji. Sai na dubi tikitin na ce ya dubi salularsa. Idan har bai ga salularsa ba to akwai takardar da na ke rubuta tikitin da suka ɓace mini. Idan na ga mutum yana son ya dargana ne akwai lambar polisi. a ba mai dargano da zai wani polisai lamba. matashi mai ceto ya kara da cewa ya zaɓi wannan sana'a domin taimakawa al'ummarsa da kuma kasancewa wani misali ga matasa da ke son barin jihar domin neman kuɗi ko makoma mai haske. Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa shiki. Shugaban kwamitin shirya wasannin Olympic da wasanni na Nijar Alhaji Ide Isaka ya kai ziyarar aiki a Turai a makon da ya gabata. Manufar ita ce yin tambayoyi game da yanayin shirye-shiryen 'yan wasan Nijar wanda ke zaune a Jamus a cibiyar nazarin Taekwondo. Wannan cibiyar wacce ita ce ke kumshe da rukunin jarumi Alfaga ita ma na tarban rukuni hudu na wasu 'yan wasan Taekwondo na kasar Nijar. Wannan shine Mahrana Tijani wanda ya kasance gwarzon tagulla a gasar wasannin olympic na matasa na buenos aires kasar argentina shugaban kwasni ya lura da kyakkyawan yanayi don shirya 'yan wasanmu kuma ya nuna gamsuwarsa ya yi farin ciki da yanayin lafiyar 'yan wasanmu waɗanda a yanzu suke shirye-shiryen buga wasannin share fage na shiga wasannin olympic A nan muka zo ƙarshen labarun matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar akan layin Airtel ba tare da kun ko dala ba.